da yake magana da manema labarai mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin siyasa sanata babafemi ojudu ya ce sun lura wasu 'yan gaza sun dage sai sun shiga tsakanin shugaba muhammadu buhari da mataimakinsa farfesa mi oshin bajo bayan kuwa shugaban da mataimakinsa duk abu guda ne idan kana da wani a matsayin shugabanka kuma ya baka wani aiki kaga ai kana son cika aiki ne don cin moriyar 'yan najeriya wannan shine abin da ke faruwa a halin yanzu ba wai magana magana ce ta wane ya ci wani ba wannan ba haka ba ne wasu yan kunji kunji na ta madidin dole sai sun haddasa baraka ba za mu amince da hakan ba wannan shugaban kasar da mataimakinsa na aiki tare this president and vice president work together shin menene ne ke jan hankalin mutane har suke ganin oshi banjo yanzu shine gunin talakawa tambayar kenan da na yi wa kwararre kan sha'anin aikin gwamnati Alhaji Baba ba dan masanin fika abin da ya sake ganin abubuwa ke faruwa ta hannun Oshibanjo ai da su biyu ne Buhari yana yin nasa kwafi bajanar nasa yanzu ka guda biyu an haɗa yana hannun a Banjo don Buhari baya. rabe da ake ɗan nan munafinci ne da aka san 'yan siyasa da shi. To suke su nuna cewa wannan gashi shi yana kazar-kazar ya fi mai gidansa. Ai ba haka ba ne. In Buhari yana nan ɗin ai gwamnatin Buhari ne. Baya nan ma gwamnatin Buhari ne. Na tabbatar ba wani abu ne wanda shi Azim Banjo zai a tare da sun tattauna da shi wanda yake waje ɗin ba. Amma ɗan jaridar da ya fara takalo wannan muhawara Muhammad bin Ibrahim bai gamsu da duk ire-iren bayanan da kusoshin gwamnatin ke yi ba. To ai ko haushe ya ce sarki lokaci goma zamani goma ji ka ce wai dukansu abu ɗaya ne wannan yaudarar kai mun ji cewa gwamnati guda ce amma masu shugabantar gwamnatin fa shin zai yiwu a ce wannan kazar-kazar ɗin da Usman Baji yake yi shine kazar-kazar ɗin da Buhari yayi shin zai yiwu a ce kodan da Usman Baji ba CBN game da rage darajar dala a ce irin wannan ne Buhari ya bada a wancan lokacin duk abin da suke cewar duk abin da bonje yake yi kamar yana yi da yawan shugaban kasa ne kuma wani lokacin masu ya tuntube shi kafin ya zartar to wannan yawan shugaban kasa ne babu wanda zai tabbatar har yau na tabbata ku Ku kafafan watsa labaran da ke waje za ku yi fatan a ce kun samu muryar Buhari nan kusa domin ayyukan akwai wani abu da ake kira news making wanda zai iya janyo hankalin jama'a kowa ya saurare shi ne muryar Buhari dan me yasa ba a sani ba me yasa kullun sai dai a ce wa mutane wani yayi magana da Buhari a waya wani irin mulki ne za a ce ga mutane masu mulki a nan nan amma za su wani abu sun kira Buhari zaman me yake a Ingila Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria